Ƙidaya Sura ashirin da bakwai ’Ya'yan zalofahat mata ’Ya'yan nan mata na zalofahat ɗan Hefer, ɗan gileyat, ɗan Makir, ɗan Manasse, suna cikin kabilan Manasse ɗan Yusuf, suka tafi ƙofar shiga Tentin Sujada, sunayensu kuwa su ne, Mala, Nowa. Hogla, Milka da kuma Tirza, da suka tafi ƙofar shiga Tentin Sujada, sai suka tsaya a gaban Musa, Eliezer, firist, shugabannin da sauran taro, suka ce, Mahaifinmu ya mutu a hamada, ba ya cikin mabiyan Kora waɗanda suka taru suka tayar wa Ubangiji, amma ya mutu ne saboda zunubansa. bai kuma bar ’ya'ya maza ba, me ya sa sunan mahaifinmu zai ɓace a kabilarsa don kawai ba shi da ɗa? Ka ba mu gado cikin ’yan'uwan mahaifinmu, saboda haka Musa ya kawo maganarsu a gaban Ubangiji, Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, Abin da ’ya'yan nan mata na Zelofehad suke faɗi gaskiya ne. Dole ka ba su mallaka a matsayin gādo cikin ’yan'uwan mahaifinsu, ka kuma mayar musu da gādon mahaifinsu, ka faɗa wa Isra'ilawa cewa, In wani mutum ba shi da ɗa, a ba da gādonsa ga ’yarsa, in ba shi da diya, sai a ba wa ’yan'uwansa gādonsa, in ba shi da ’yan'uwa, a ba da gādonsa ga ’yan'uwan mahaifinsa. In mahaifinsa ba shi da ’yan'uwa, a ba da gādonsa ga danginsa na kusa, a kabilarsa don yă mallaka, wannan ya zama ƙa'ida wa Isra'ilawa, yadda Ubangiji ya umarci Musa, Yoshuwa zai gāji Musa Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Hau bisa wannan dutse a Abarim, ka ga ƙasar da na ba wa Isra'ilawa. bayan ka gani, kai ma za ka bi ƙafafun mutanenka, kamar yadda ɗan'uwanka Haruna ya yi, gama sa'ad da jama'a suka yi tayarwa saboda rashin ruwa a hamadan Zin, ku biyu ba ku kiyaye umarnina don ku ɗaukaka ni matsayin mai tsarki a gabansu ba, waɗannan su ne ruwaye na Meriba da Kadesh a hamadan Zin. Musa ya ce wa Ubangiji, Bari Ubangiji Allah na ruhohin ’yan adam ya naɗa wani a kan wannan jama'a, ya shiga ya kuma fita a gabansu, wanda zai bishe su zuwa waje, ya kuma dawo da su ciki, don kada mutanen Ubangiji su zama kamar tumakin da ba su da makiyayi. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ɗauki Yoshuwa ɗan Nun, mutumin da ruhun shugabanci yake a cikinsa, ka ɗibiya masa hannunka, ka sa ya tsaya a gaban Eleyazar firist, da gaban dukan jama'a, sa'an nan ka keɓe shi a gabansu, ka danƙa masa ikonka don dukan jama'a Isra'ilawa su yi masa biyayya, zai tsaya a gaban Eleyazar firist. wanda zai nemi masa shawara ta wurin Urim a gaban Ubangiji, da umarninsa, da shi da dukan jama'ar Isra'ilawa za su fita da umarninsa kuma za su shiga. Musa ya yi yadda Ubangiji ya umarce shi, ya ɗauki Yoshuwa, ya sa ya tsaya a gaban Eleazar firist, da kuma gaban dukan jama'a, sai ya ɗibiya masa hannuwansa, ya keɓe shi yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa.